بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna أينه wato A ashirin ne ga watan ramadan hijirar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da a biyu ga watan biyar shekara da 2021 a wannan masallaci na abubakar sadiq a wannan unguwa ta sabuwar kaduna a wannan shine kuma halka ta uku cikin wannan littafi da muka fara ta hafizul anam ila kafalatul aita wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na sha uku shine malam yake cewa mas'alatu wata mas'ala hukumu istikhdamil yatimi hukuncin mutum ya ɗauki yaro maraya ya tashi ya dinga masa aiki malamai suka ce ya zo duk tikdamil ya timi ya halatta idan akwai yaro a ƙarƙashin ki yana maraya yana ƙarƙashin kulawarki ki tashi shi ya miki wani aiki Birairi ihanatin au izlalin ba tare da wulaƙanta shi ba ko ƙasƙantar da shi idan za ki sa shi aiki kakki sa shi aikin da kika san akwai kaskantarwa ko wulakantarwa kama yustakdamu rajul kama yastakdimu rajul kaman yadda mutum zai iya sa aiki abna'ahu ƴaƴansa idan kina da da aikin da kika san cewa ba na kaskanci bane da wulakanci in kin sa danki bai cutu ba ya halatta ki dauki maraya ki kashe wannan aikin amma duk aikin da kike ganin ba za ki iya sa ɗanki ba akwai wani maraya a ƙarƙashin ki an ba shi kulawarki an ba ki kulawar shi sannan kina iya ɗaukar wannan yaron ki shi wannan aikin da akwai cin amana a ciki annabi ya ba al'ummar musulmi wata ƙa'ida na cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba yadda za a yi ɗayanku ya zama yana da cikakken imani sai ya zama yana so wa ɗan uwansa musulmi irin abin da yake so wa kansa na alheri daga lokacin da kika ji ga wani yaro a ƙarƙashin kulawarki kina iya sa shi aikin da ba za ki iya sa ɗan da kika haifa ba to wannan aikin bai kamata ki kashe ba wannan ita ce amana ta wanda Allah ya dora masa ya rike ɗan wani amma in aikin duk da za ki iya sa ɗanki ya yi don kin sa shi ma wannan kinci ya yi wannan ba matsala ba ne shi ne malin ya ce wa ƙadi bagwabal imamul bukari al'imamul bukari ya buɗe babu fi sahihi a cikin littafinsa sahihi faƙali ya ce babu stikidamil ya timi babin da ke magana wajen a ɗauki yaro maraya a sa shi aiki fi safari wal hadar a halin tafiya ko lokacin da ake zaune a gida ana iya ɗaukar shi a kashi aiki Ya ce, idan kana salahan lahu musamman ma in ya zamanto wannan aikin na daga cikin abin da zai taimaka wajen gyaruwarsa sannan wa nazarar ummi wa zauji halin ya yatimi da kuma abin da uwa take ganin ya dace da mijin da yake aure da uwar wanda ba shi ba ne baban yaron. wa akhraja fihi al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi an anas radiyallahu anhu ƙala yake cewa qadima rasulullahi al-madinata annabi ya zo garin madina laisa lahu khadimun bashi da wanda zai masa hidima Ba haka da abu talha biyadi ce sai abu talha ya kama hannuna abu talha ba shi ne mahaifin Anas ɗan Maliku mahaifin anas ɗan maliku sun rabu da mamarsa ita ce ɗin kamar yadda kowa ya sani sun rabu da shi da haka sai ya zamanto yanzu ya taso ƙarƙashin wani mutum wanda ba babansa ba abu ɗin nan shi ne mutumin da Allah da ya fara saukar da lantana lulbirra hatta tun fi ƙomin matu ya zo ya ce ya rasulallah Allah ya jarrabe mu ya ce ba za mu taɓa samun mataki na albirru sai mun ɗauki abin da muka fi so mun bayar saboda Allah kuma ka san gona ta ta guri kaza na fi son ta sama da kuwa na bayar da ita saboda Allah na damƙa ta hannunka ka bayar da ita wanda ya kamata ka ba sannan wannan abu talha ɗin nan mamar anas ɗan maliku ummu sulaimin ita ce matar da aka ce tun daga farkon wannan al'ummar ta annabi har a ƙari babu wata mata da za a taɓa yi wacce sadakinta ya kai na un umm musulmi don mai don ita ta sanya sharaɗi da shi abu talha ya zo yana neman ta zai aure ta sharaɗin kawai shi ne yadda zai shiga musulunci in yi yadda za ta aure shi shi ne kawai sharaɗin da haka ba dukiya ba ne a ba kuɗi haka zo haka tara mata ba wannan sacrifice din da ta yi a lokacin da musulunci yake buƙatar wanda za su shiga cikin shi ta yadda cewa ta yadda sadakin auren ta shi ne musuluntar wani idan yanzu masallacin nan aka cika da kuɗi aka kawo shi ne sadakin ki in za a aure ki bai kai sadakin maman Anas ɗan Maliku ba ce fantala ƙabi sai Abu Talha ya ɗauke ni ya tafi da ni ila Rasulullahi wajen Annabi Faƙale ya ce ya rasulallahi ya rasulallahi shi abu talha yake cewa inna anasan gulamun Ana yaro ne kayyisun yana da kaifin hankali falyakhdumuka ya kamata ka riƙe shi a matsayin wanda zai dinga maka aiki yana maka hidima ƙala sai yace faqadamtuhu daga nan nazo ina wa annaba aiki ina masa hidima fi safari wal hadar idan ana zaune a gida ni ne ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani abu da ya kamata a ce an yi na aiki yace ni manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake takawa in masa ma qala li li shay'in sana'ata kada hakada yace kuma tunda muke da annabi bai taɓa cewa ba in nayi abu me yasa yi kada wala li sannan bai taɓa cewa ga wani abu lam asna'ahu lima lam tasna'a hakaza haza aukar hakaza abinda ban yi ba annabi bai tambaya ka me yasa baka yi ba sannan ya ce in na nayi wani abin annabi bai taɓa tambaya na dalilin da yasa me yasa kai kaza wani lokaci idan annabi ya aike shi da yaro ne zai je ya samu zugar yara sai ya tsaya kawai sai ya shiga cikin yara sai a ci gaba da wasa da shi idan annabi ya ji shuru shuru sai ya taso sai ya zagaye shi ya wuce ya je uzurinsa ya dawo ya sake wucewa ba zai ce mai ƙala ba saboda anas ɗan maliku yaro ne da haka wannan hidimar da yawa annabi annabi ya masa addu'a guda hudu kuma duka sai da Allah ya karɓa ya ce Allah ya ba anas kuɗi Allah ya ba anas shekaru Allah ya ba anas ‘ya'ya da yawa kuma Allah ya shigar da anas aljanna kuma duka sai da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan قال الحافظ بن حجر الإمام بن حجر الأسكلاني أتكم فتح الباري مجلد نبير شافي نتري أكد ستين الشدع يتي واستشكل بعضهم وسدك تكم على وانا مسألة تاريك تيمسي جواز ذلك حالة يوم ونه فإنه يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التعديد wani lokaci wannan zai zarta zuwa ga yaro ya shagaltu dangane da hidima akan abin da ya shafi barin ladabtar da shi wa huwa diddil matsalum shine kishiyar abin da ake nema sai yace wa jawabuhu amsar wannan annan za al-hukm al-mazkuri min hadal khabar abinda aka ciranto na wannan hukunci daga wannan labarin yaktadi yana hukunta taqyi da taqaitawa bima warada fil khabar al abin da ya zo cikin hadisi wanda ake kafa hujja bihi da shi wa huwa an yakuna indahu man yu'addibuhu wa yantafi'u bi ta'dibihi shine ya kasance a gurinsa akwai wanda zai ladabtar da shi sannan ya amfanu da ladabtarwarsa kama waka ali anas fil khidmatin nabawiyya kamar yadda ya auku ga anas wajen hidimar da iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in fa innahu istafada bil muwadabati alaiha domin ya amfana wajen nacewa a ta min al'adabi na ladabi ma faqa ghayrahu mimman addabahu abu sama da ya an gashi ƙarƙashin hidimar wani ya taso amma hidiman da yake ma annabi bai sa tarbiyya da ladabi ya kubuce masa ba don wani ya je ƙarƙashin wani zai zama mai masa hidima da masa aiki ba matsala ba ne In dai har wannan mutumin zai ba shi tarbiyya ya kula da shi inda matsalar kawai take za ka taso ƙarƙashin wani mutum da za ka yi masa hidima shi kuma bai damu da kula da tarbiyyar ka baka zama mutumin kirki nan ne kawai ba a yadda ba to sai matsalatu wata matsala hukumin darbil yatim ya halatta idan akwai wani maraya a ƙarƙashin yana ƙarƙashin kulawarki in yi wani abu ki da ke shi Shi ne malam yace ijuzu lil qa'imi alal yatimi ya halatta ga mutumin da yake tsayuwa wajen kulawa da maraya au kafalatihi ko ɗaukar nayinsa an yadribahu darbata adibi idake shi amma duka na ladabtarwa lima yajuzu bihi saboda abin da ya halatta an huwa minhu waladahu zai iya dukan dan da ya ainihin wato haifa da shi yasa za ku ga a ƙarƙashin wannan irin dukan da in ɗanki ya miki laifi za ki da ke shi ba don ba ki a ƙaunarsa ba sai don ki ladabtar da shi to ɗan da aka kawo a ƙarƙashin kulawa ki irin wannan dukan ake so ki masa daga lokacin da ɗan wani zai yi abu za ki kama shi ki ta dukansa kamar Allah ne ya aiko ki a daidai lokacin kuma in ɗanki ya irin wannan laifin ki kawar da kai ki kyale shi to wannan yana nuna cewa ke bakar azzalima ce lamba ta daya kuma da yawa daga cikin iyaye za ku ga wallahi tana mu'amalantar ƴaƴan wasu irin wannan mu'amala in an kawo dan wani yana karkashin kulawarta idan ta dinga dukansa za ka ɗauka wahayi aka yi mata aka ta mai wannan dukan a daidai lokacin kuma ɗanta zai yi irin wannan laifin sai ta kau da kai sai ta kyale shi ba ta shi take yi ba wannan shi ne zalincin da ake yi kamar yanzu waɗanda suke malamai ne a makaranta a kawo musu amanar 'ya'yan wasu sai ku ga cewa idan ɗan wani ilaifi sai su hukunta shi amma inda ɗansu zai irin wannan laifin suna iya haƙuri su kawo da kai akan ɗan ba za su taɓa shi ba duk wacce take malama ce a cikinku idan an kawo miki amanar 'ya'ya duk irin dukan da ba za ki wa ɗanki ba in yi laifi to bai kamata ki kama ɗan mutane a makaranta kina masa wannan dukan ba wasu sai ku ga suna malamai ne suna karantawa a makaranta a lokaci ɗaya ‘ya'yansu za su yi laifi ‘ya'yan wasu za su yi laifi amma sai ya zamanto hukuncin da za su yi tsakanin ‘ya'yansu da ‘ya'yan wasu hukuncin yana da bambanci duka wannan wani nau'i ne na zalunci da mutane suke yi wanda ba yadda za a yi Allah ya kyale su zauna lafiya suna irin wannan zalunci shine malam yace anil Hassan al-urani rajulun min ahalil kufa wani mutum ne daga cikin mutanen kufa na rajulun qala wani mutum yace ya rasulullahi adribu yatimi shin zan iya dukan marayan da ke karkashin ta? qala sai manzan Allah yace idrifu ka dake shi mimma kuntu dariban minhu waladaka irin dukan da kake iya ma ainihin wato ɗanka kana iya masa duka irin dukan da kasan za ka yi wa ɗanka ƙala sai ce fa ma akulu min malihi to yin yana da dukiya yaya zan iya ɗaukar dukiyarsa in ci in amfani da ita ƙala sai manzan Allah ya ce masa bil ma'arufi ka ɗauki dukiyar ka ci ta hanyar da ya dace da shari'a gaira mutu'assilin min malihi ba tare da ainihin wato rukon wato dukiyar ba kana ƙoƙarin tara da duk uwar kuɗin tasa a ciki kake ƙoƙarin kai ma sai ka samu naka dukiyar ka tara kakai haka wala waqiyam malaka min malihi sannan ya zamanto kana rike da dukiyarsa ba za ka yi ƙoƙarin tsare a gane bambanci tsakanin dukiyarka da tashi ba domin idan Allah ya ga dama a farko ya saka su cikin wahala a kan wannan da ya ce fi duniya wal akhirah sai ce wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da hukuncin marayu Allah sai ya ce qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum idan kuka dukiyar dukiyarku da ta marayu kuna amfani da ita Allah ya ce ‘yan uwanku ne, amma wallahu ya alamul mufti da minal musulmi, ya san mutumin da ya rike dukiyar maraya ƙoƙari yake ya gyara ta ya san mutumin da ya rike dukiyar maraya ƙoƙari yake ya lalata ta sai Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama la'anata kum sai ya ta muku ya sa ku cikin wahala a ɗauko dukiyar maraya a ce ki kula da ita sannan a ce ko loma ɗaya kake kuskure ki ci tare da kin sha wahala a kanta kuma in kika ci loma ɗayan in aka tafi lahira wuta amma sai Allah bai haka ba sai aka ce a'a idan mutum yana duke juye dukiyar maraya to ya ci dukiyar bilma'aru. wanda zai zo zai magana ya ake cin dukiyar bilma'aru? ma'ruf shine yanzu in kina da kuɗi yanzu ki kaddara naki ne ke kike zuwa ki je ki kasuwanci ba na kowa bane ai kin san yadda ki dinga taka tsantsan kullum. lissafi kike yaya za a yi kuɗin ya ƙaru duk kuma ta inda hasara zai zo tunanin kike ya zaki kauce ma abin in aka ɗauki amanar kuɗin maraya aka baki yadda kika san idan kuɗinki ne gwargwadon buƙatarki za ki ci ki sha ki ki, haka kike yi to in an ɗauki kuɗin shi an baki amana to haka ya kamata ki mu'amala da kudin amma idan in a ki ne ki, in kin je kin yi harkokin ki, kin dawo bai wuce ki ɗauki naira dubu ɗaya kin san iya ki ne inda kina ganin saboda an baki kuɗin banza sai ki ɗauki naira dubu biyar ki kashe a cikin kuɗin saboda wai shi ne. wai saboda kina kula da kuɗin ke ma kin san baki abin da ya kamata ba kuma Allah zai tambaye ki akan wannan shi yace walakin al afdala sai dai abin da yafi ne an la yadribahu kada mutun ya dake shi wa an yu'addibahu bi ghairi darbi ya dake shi ya ladabtar da shi ba ta hanyar duka ba qala abul laythi as-sarmaqandi abul layth as a littafin sa tanbihul ghafilina bi a sayyid al-anbiya wal mursalina a shafi na Ya yace in kana yaqdiru an hu idan yana da iko ya ladabtar da shi bi gairi darbin ba tare da ya dake shi ba yan bagi lahu an ya fa'ala zalika ya kamata ya haka wala ya yadribuhu kada ya dake shi fa inna darbal yatimi domin dukan maraya amurin shadid al'amari ne wanda yake yana da tsanani wani lokaci ma don gudun kakki fada matsala a wajen Allah akwai abin da in ɗanki yi kina hukunta shi akwai abin da ɗan da aka ɗauko aka baki amana aka ce maraya ne in yi wani abin kina iya haƙuri ki kau da kai kan shi ki kyale shi tun daga nan yaron yana iya gane cewa yayin da ya taso kina nuna mai ƙauna don akwai abin da ɗan da kika haifa in yayi ki hukunta shi amma shi kina ɗaga mai ƙafa amma daga lokacin da ya gane cewa ɗan da kika haifa shi ki ɗaga mai ƙafa shi kuma in yi abu ba ki ɗaga mai ƙafa ya gane cewa ki bakar azzalima ce sai kuma ya da hali Allah ya kiyaye sannan fasali na gaba shine faslul hurmatu asli malil yatimi haramcin cin dukiyar maraya wattaglid da kuma kauri da girma fi zalika cikin wannan malam yace ya malil yatimi cin dukiyar maraya min irin zurubi yana daga cikin gima-giman laifuffukan da duk wanda ke yi in bai tuba ba mace ko namiji wala wannan hanyar sai ta kai shi wuta allati ja alwa'idu alaiha fil ne. wanda kyacewa izu a kanta cikin wahayi guda biyu idan an ce kyacewa Allah ya ce duk wanda ya abu kaza sai na masa kaza tun kana duniya ya faɗa maka ga abin da zai maka kafin ka ji ala ta'ala Allah ya ce wa atul yatama ku ba marayu a amwalahum dukiyoyinsu wala ta khabitha bit tayyib kar ku kuskura ku haɗa abu mai kyau da abin da ba shi da kyau a cikin dukiyarsu wala ta ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku hada dukiyar ku da tasu ku cinye Allah yace innahu kana huban kabira wala yin wannan abin zalunci ne mai girman gasken gaske zalunci ne ba. wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa innal ladhina ya'kuluna ya yatama wannan suke cin dukiyar marayu zulman ta hanyar zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim naran Allah ya ce a faɗa musu wuta suka banka wa cikinsa tun a duniya idan kuna neman mutumin da gashi ya tasa abinci a gaba yana ci amma wuta yake ci to ku nemi mutumin da ya nemi haƙƙin maraya ya tasa a gaba yana ci duk wacce kika ga wannan haƙƙi ne na maraya amma ta tasa a gaban ta tana ci to bi wuta take ci wa kanta tun a duniya shi yasa Allah sai ya ce wa launa sa'ira kuma da sannu sai sun ɗanɗani wutar sa'ira shi ya sa fakarudinin razi ya faɗa ya ce nan Allah ya faɗi ci ne saboda shi ne mafi yawancin abin da ya fi faruwa amma ba wai shi kaɗai ba ne duk ta kowace hanya mutum ya lalata dukiyar maraya ta hanyar da bai dace ba to ya shiga cikin wannan alkawarin da Allah ya yi cewa mutum ya jira abin da zai same shi sannan ƙala ƙatada ƙatada ya faɗa ya ce wannan ayar ta sauka ne fi rajulun min gadfar a wani mutum daga cikin ƙabilar gadfar wulli ya malabin akhihi an ɗora shi wakilci akan dukiyar ɗan ɗan uwansa da ya rasu huwa sagirin kuma yaron yana ɗan ƙarami yatimin gashi maraya fa aka lahu sai cinye kuɗin yaron wannan mutumin da ya cinye kuɗin yaron a kansa ne Allah ya saukar da cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama na fi butunihim nara sannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce mana ijtanibu ku nisanci as-sab'a jimajiman laifuffuka guda bakwai almubiqat wanda suke halaka dan adam qalu ya rasulullahi sabai suka ce ya rasulullahi wa ma hunna wa'annan wani irin manya-manyan laifuffuka ne da suke halaka dan adam ƙala sai annabi ya ce a shirku billahi shirka da Allah shi ne laifi na farko daga ran da za ki mutu ki bar duniya ki koma zuwa ga Allah alaƙarki da Allah ta lalace ta hanyar kina yin shirka to shi kenan kun ɓata da Allah ɓata wadda har a gaba da abada babu ran da za a shirya wannan shi ne abu na farko sana abu na biyu wasu sihiru sai sihiri yau Allah ya jarrabi mutane yanzu abin bakin ciki har wanda ake ganin ɗaliban karatu ne kamar sun gane addini sun gane Allah wala sai wata matsala za ta taso sai ka gane ashe ba su san Allah ba yanzu ka so saba'in din da aka ce akwai wani bakon boka unguwa inda yanzu an canza musu suna malamai ake ce musu sai ta ce za ta tafi wajen masu ba da taimako ko laƙani ko asiri kuma billahi allazi la ilaha illa huwa bokaye ne bokaye ne yanzu yanzu nan ina kan hanya kafin ƙara sunan ga wata an mata sihiri wani yana ɗauka da kyamara ta waya ya ci yanar da Allah inda faɗa mai akai ba zai taɓa yadda ba a duniya wannan abin zai iya faru ga mace tana aman kwalba kwalba yana waya ta kwalba tana aman kwalba saboda bala'i kwalba kuma kun sani duk inda aka ce yanzu a nan unguwar in akwai wani arne malamin tsubu ku je ku bincika za ku ga saba'in cikin ɗari wanda ke zuwa gurin shi ko tamanin mata ne ba da cikin wannan lokacin daidai wannan lokacin a unguwar da nake akwai wacce ta je wajen wani mijin ya sake ta wai tana so ya dawo da ita zai ba ta magani sai ya ce mata wai sai ta kawo maniyinta da shi za a haɗa haɗa magani sai ta ce ai ba yadda za a yi cikin ramadana da rana ya ce ta kwanta yi zina da ita sai a ɗibi mani eh? haka ake wasu dan munafunci in suka tashi sai su je su sa hijabi sai su sa niƙabi, sai su yi burin-burin sai su tafi suna yaudarar kansu sun manta cewa ba wani ɗan adam ba ne isa dokan nan ya ce kar a ji Allah ne ya ce kar shi kuma Allah da ya ce kar aje dama ya attachin ɗinki da mala'iku guda biyu na dama sunansa raqibun atidun na hagu ma sunansa raqibun atidun da ka dinda zaki shiga a duniya ba wanda ya sai hana su shiga za su je za su ɗauko rahoton abin da ya faru rana alkiyama za a fito da shi a ce miki ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba sannan wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe rai da Allah ya hana a kashe ta babu wani dalili sannan wa akalin riba da cin riba cin riba wannan yana cikin abin da yanzu mafi yawancin mata ke yi akwai ba da bashi da ruwa Inu kwanan nan wata ta je ta tsaya ma wata aka ba ta wani bashi in banda na tsaya a kanta wala da aurenta sai ya mutu gabana ta zo sai ta kuka don Allah a taimake ta a riba mata asiri wallahi in mijinta ya halin da ta shiga ciki auren su ya mutu yanzu ba kun san wani bashi da aka sai yayi boye sunan salafu wannan lafin mata nawa ya kashe ma aure ku kun sani yana matan da ya kashe ma aure suna da yawa an gani duk wanda zai baki bashi in zai taimake ki ta ya baki bashi abinda ya baki ki dawo masa da iya kudinsa duk wanda ya baki bashi yace zai kara miki wani abu kika dai kika karɓo bashin to da wuya a gama lafiya da wuya a wanye lafiya kuma riba ta shiga ciki kuma riba saboda muninta annaba cewa da mutum ya ci ɓandala ɗin ta riba muninta a gurin Allah gara mutum ya kwanta ya zina da mamashi saboda munin da riba take da shi amma hukuncin ai matan da suke zuwa su ba da bashi sai su ƙara ma mutum wani abu kuma kuɗi ba ma kaya ba inda kaya ne a ce to wannan in kuɗi hannu ne da sauƙi in bashi ne ka zane a'a kuɗi za a baka a baka dubu goma a ce ƙarshen wata ana buƙatar da dubu sha biyar ta wannan biyar ɗin duk wanda ya karɓe ta wallahi ya ci wuta balbal ya ci kansa matsala sannan annabi ya faɗa ya ce wa akalu malin ya ci da cin dukiyar maraya yana cikin manya-manyan laifuffuka wata walli yawman sahab da gudu nan da za a haɗu da makiya a buga sannan wa qasful musanatil mu'minatil ghafilati da yin ƙasafi ga mace mutuni ya kirki katangajiya wata ta zo wucewa baka santa ba baka da alaƙa da ita kawai ka jefa mata kalma ta cewa mutuniyar banza ce wannan yana ciki waruya an abi zarrin an ruwaito daga abu zarrin ƙala yake cewa manzan Allah ya ce ya abazar ya kai abazar inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi annabi ya ce ina so maka kaina ina so maka abinda nake so maka kaina na alheri wa inni araka da ifan annabi ya ce wallahi ina ganin kana da rauni sai annabi ya ce masa fala ta'maranna ne ne. kada ka kuskura ka zama shugaba akan mutane guda biyu wala taliyanna mala min kada ka kuskura a ɗauke ka a ɗora ka akan dukiyar maraya ce amana to wannan raunin malamai sun yi magana Abu Zar da Gifari ba rauni na imani ba a shi mutum ne da yake da fahimta daga ƙarshen rayuwarsa yana ganin cewa in dai ka riga ka samun kuɗi iya buƙatar ka na yau to bai halatta ka kwana da kosisi ba to wanda yake da wannan tunanin ka ɗauki amanar dukiyar maraya ka ba shi. babu ruwan shi ta zai kome zai faru ya daɗe bai faru ba ta ce annabi ya hana ya ce a kada ka kuskura a ɗauki dukiyar maraya a baka a ce maka amana wa ana abi horai da ta ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi sallam annabi ya ce arba'un haƙun alallahi allah yu da filahumul jannaka nau'in mutane guda uku haƙƙi ne ga allah ba zai shigar da su aljanna ba wala yuziquhum na'imaha na'iman kuma ba zai dandana musu na'iman aljanna ba na farko akwai mudmun kamari. mutumin da ya dawwama yana shan kayan maye kayan mayen nan yanzu mata sun shiga harkar shaye-shaye yanzu harkar kodin din nan da tatolin din da fakalin din nan wa'inda baka yi tsammanin yan kwaya bane yanzu a cikin mata yan kwaya ne an shiga harkar shaye-shaye yanzu mun je gashi wa karatu masallacin da muka karatu sai wani malami yake ce mu akara makallawa Allah ya ce make ne yace wata mata tana zuwa gidana yace kwana biyu sai naga ta daina zuwa gidan ashe fada suka yi da mata na sai na ce mata ya aka ta daina zuwa sai ta ce min ba kana ganin tana zuwa ba tana murya kaman ta maza sai ce yace ai ba muryar maza take da shi ba shaye-shaye ne yasa muryarta ta koma haka ta ci ainihin da kake gani dalilin da ya sa muka ɓata da ita ta yi ƙoƙarin tallata min ta saka ni cikin harkar shaye-shaye na kodin ɗin nan yanzu akwai gidan da aka ce min a gidan biki ne aka yi sata da aka yi sata sai aka ce ba a yadda ba sai an lalibe jakar mutane ana neman abin da aka sace sai an gano sai ga shi abin bakin ciki matan da ake ganin kamar suna da mutunci da aka zo ana lalibe wannan sai aga jakar kodin kwalbar kodin a jakarta kuma wasu ba ma fa mata ba 'yan shekara sha ko ashirin a'a manya da mutuncinsu da kome ashe sun koma shan kodin sun koma shan totalin wannan musifa ne ba a ƙaramin musifa ba wai wata yin ta shiga damuwa sai wata ta zo ta ba ta shawara sai ta ci ai ga da za ki sha ya ɗauke miki damuwa shikenan ba ki san ta je ba ki cikin bala'i da matsala ba wa akalin riban wa akilu ribar da mai cin riba sannan wa akilu malil yatimi da gairi haƙin da wanda zai ci dukiyar maraya ta inda bai kamata ya ci ba wal aqul liwalidihi ga mutumin da yake saba ma iyayensa annabi ya ce haƙƙi ne ga Allah wa'annan mutanen gobe alkiyama ba zai shigar da su aljanna ba sai yan matan nan mafi yawancin su yarinyar da ta taso da zaran ta ga kansu ɗaya da mamarta ta fara yin mama ta sai ku ga da ita da mamar yanzu mamar in ta ɗaga murya ita ma ta ɗaga murya wata ma in mamar tana magana tana magana sai ka rasa nan waye uwa waye daga ƙarshe dole mamar ita ce za ta dawo tana ƙasa ƙasa da murya ita kuma har yanzu muryarta tana ina tana sama ke ma za ki haifa za ki ji irin abin da ake yi wa gairu ha da wani wannan minal ahadisi na hadisai wal asar da asarai allati ruwayat fi dawawin suna wanda aka ruwaito a littattafan al-tattafan sunna wal asfar da manyan manyan littattafai qala al zahabi al zahabi ya faɗa a littafin shi fil a shafi na 65 yace al-kabiratu as-salisah 13 kabira ta goma 17 ko sha 13 shine aklu mal al-yatimi cin dukiyar maraya wa zulmihi sannan da kuma zalintar shi maraya din wa zulmuhu da zalintar shi maraya din wa qala hajar al-haythami fi az-zawa'ij fi az-zawajir an iftira an iftira an kaba'ir a mujalladi ne dai shafi na 416 yace al-kabiratu as-saminatu ba'da al-mi'atayn wato kabira ta 100 ainihin wato da takwas ta ko ta ɗari biyu da ainihin wato takwas ya ce akilu malin ya ce cin dukiyar maraya babu wani littafi da malamai za ku ga suna lissafa manya-manyan laifuffuka ba ku ga sun sa cewa cin dukiyar maraya yana ciki ba ila an ƙala har zuwa inda ya ce tambihun faɗakarwa addu za addu hada kabiratan irga wannan a matsayin manya-manyan laifi huwa mattafaqu alaihi yana cikin abinda malamai sun haɗu cewa ba wani malami da ya saba a duniya duk malaman duniya sun yarda cewa cin dukiyar maraya yana cikin manya-manyan laifuffukan da ke kai mutum wata gobe alkiyama gaban Allah zukira lima zukira saboda abin da aka ambata wa zahiru kalamihim abin ya bayyana na maganganun malamai annahu la farqa baina akli qalilihi wa kathirihi kuma wallahi ba bambanci kaɗan kika ci ko mai yawa kika ci inda kin san kin ci dukiyar maraya to ki sani kin riga kin ci makanki wuta balbal sai dai ki jira sai dai yadda hali kawai yayi walau hab walau habba ko da ƙwaya ne inda kika ci ta maraya ta hanyar zalunci to kin riga kin ci makanki matsala sai dai yadda hali kawai yayi to yau wallahi yadda in ko ga yadda ake cin dukiyar mutane to Allah ya kiyaye wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shekara suka bar ‘ya'yanka shi zai tasa dukiyar ka yi na faɗa muku zai na ce yanzu in kina da miji kika mutu kika ga ‘yan uwan mijin kowa yana so shi zai ɗauki ‘ya'yan to ku tabbatar cewa mijin ya rasu ya bar wani abu ne in bai bar komai ba ba wanda zai zo ya ce yana so ya ɗauki ɗanki babu kowa yana ganin ma matsala za ki kawo mai matsala za ki zama mai haka ake ci kuma target ɗinsu ba wai kula da yaran bane matsalar su a'a kuɗin su kowa yake so ya kai kansu ya cinye mas'alatun wata mas'ala hukumul akhd min malil yatim bil ma'ruf hukuncin mutum ya ɗauki dukiyar maraya ya ci ta hanyar da ya dace da shari'a ya juzu lil kafil yatimi ya halatta idan mutum yana ɗaukar nauyin kulawa da maraya dan marayu iri biyu ne akwai wanda iyayensu suke mutuwa su bar musu kuɗi to wannan shi ne wanda ake da buƙatar dukiyarsa a kula da ita kar a bari ta lalace kada a ci kuɗin ta hanyar da bai dace ba akwai waɗanda iyayensu sun mutu sun bar su ba su da komai su to wannan su kuma ake buƙatar al'umma ta kafa kwamiti ta ɗauki nauyin su kar a bari su lalace to yanzu duka guda biyun muna da matsala wanda aka mutu aka bar su ba komai ba ma iya kafa kwamitin ɗaukar nauyinsu wanda kuma aka mutu aka bar musu wani abu wasu tare su cinye kuɗin haka ake yanzu to shine malam yake cewa ya juzu li kafiril yatimi an ya akhudha ikarba min malihi daga dukiyar maraya bil ma'ruf ta hanyar da ya dace da shari'a wa in kana ko da yake alin siyatu al'aula wa aslam mutum da zai haƙura ya fi cire shakka akan wannan yace qala ta'ala Allah ya ce wabtalul yatama ku jarraba marayu anan wajen an ce musu maraya ne la'akari da abin da ya gabata a baya jiya mun ce muku cewa in an ce maraya shine karamin yaro wanda bai balaga ba ko to lokacin da ya riga ya balaga ya kai shekaru na girma an ce masa maraya ne la'akari da farkon rayuwar bayan zuba in ya riga ya girma ya kai baligi to a lokacin ne Allah sai ce waftalul yatama hatta idza balagun nikaha ku jarraba su in san kai shekarun da suka isa aure fa in anastum minhum rushidan in kun ga cewa akwai shari'a tattare da su suna iya sarrafa dukiya ba za su lalata ta ba fadfa'u ilaihim amwalahum to ku dauki kudin su ku ba su in akwai naira miliyan goma shi a hannunka a matsayin amana ya girma ana kula da kudin wataƙila an yi kasuwanci kuɗin ya ƙaru ya zama wani abu sai ka fara sashi a harkar kasuwanci ka ɗauki naira miliyan ɗaya sai ka saka idan ka ga wannan miliyan ɗayan yana kula da ita kuɗin yana ƙaruwa to kun ga yanzu ya san zafin kuɗin da in ka ɗauko kuɗin shi ka bashi kuɗin ba zai wulaƙanta ba amma idan ka ɗauko naira miliyan ɗaya ka bashi ka ce gashi nan ya saka ta harkar kasuwanci gobe kawai sai ka ji an ce ya haɗa cocktail party ya haɗa fitinan fati ko ya ɗibo shi abokanansa sun tafi wani guri an ji an kashe miliyan ɗin ya dawo ya sake zazzare ma ido yana buƙatar wani kuɗin a yanzu wannan bai cancanta a ɗauki kuɗin shi a bashi ba wawa ne kar a bashi kuɗin in aka bashi kuɗin akwai matsala shi ne Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran kada ku cinye dukiyarsu ta hanyar banna sannan wa bidaran kuma kuna sauri wajen yaro ya taso bari in yi abin da zan yi wajen kashe dukiyar an yi baro kafin yaran su girma kada ku yi haka wani ma za a ɗauki dukiyar maraya a bashi yayin da yake ganin yana jin daɗin kuɗin shi zai yi sababin yaron ya bar duniya an sha yin haka wani kuma yaron ya je ya sa a ma yaron asiri yaron ya samu matsalar da ba zai taɓa tambaye shi haƙe shi ba in ma zuwa kai ka ce ai kana da kuɗi a hannun wani da aka bari a matsayin gado ka je ka mai magana mana ya baka kuɗin ka shikenan sai ku bata da shi to da kwata kwata bai san magana to shine Allah ya ce wa man kana ganiyan duk mutumin da ya zama yana da wadata a cikin ku an ɗauki dukiyar maraya an bashi an ce ya kula da ita to falyasta'fi ya kame bai da buƙatar shi dama kina da arzikin mijin kina da arzikin dan uwansa ya mutu aka ɗasko dukiyar maraya aka saka a hannun shi yana kula da ita ana kasuwanci da ita yana da wadata bai da buƙatar sai ya ɗauki kuɗin maraya amfani da shi anan ne Allah ya ce to ya kame amma wa man kana fakiran mutumin da ya zama talakka ne an ɗauki amanar kuɗin maraya an bashi yana juya kuɗin sai Allah ya ce faliya a bil ma'ruf sai ya ci dukiyar ta hanyar da ya dace da shari'a wanda ta hanyar da ya dace da shari'a mun yi bayani yanzu ki kaddara idan mijinki an ɗauki kuɗin maraya amana an bashi yana juya kuɗin da ba kuɗinsa ba ne wani guri ne aka ɗauke shi aiki idan yana irin wannan aikin nawa ya kamata a ci an biya shi kaza ko to sai a yi kiyasin wannan abin gwargwadon abin da inda wani guri ne aka ɗauke shi aiki ake biyan shi gwargwadon abin da zai karɓa kenan to gwargwadon abin da ya kamata a ce yana ɗauka a wannan dukiyar ta maraya gwargwadon aikin da yake a kanta to yanzu a lokacin ne ya zamanto ya dace da shari'a don haka in ko ba haka ba to shi kenan an riga an ci dukiyar maraya ta hanyar ɓanna shi yasa za mu ga Allah yana cewa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada wanda ya kuskure ya kusanci dukiyar maraya sai fa idan yana nufin ya kyautata dukiyar ne ba dukiyar ta lalace ba sai Allah ya ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan lokaci ya za ku ɗauki kuɗinsu ku ba su fa ashidu alaihi to ku kafa shaida a kira mutane wane wane e ga wannan ɗanɗan uwana ne ya rasu ko da babansa ya rasu shekarar ta kaza ya bar kaza kuɗin nan an kula da su a shekarunsa ga shi kuɗin nan ya kawo kaza yanzu lokaci yayi na gwada shi shi kanshi na gane cewa yana da hankali zai iya tafiyar da dukiyarsa yanzu ku zama shaida ga haƙƙinsa da Allah idan ka a hannuna na bashi fa'iza da fatim ilayin fa'ashidu alayhim don me na farko mutane za su ba da shaida cewa kana da amana na biyu kuma za ka fita daga zargi nan gaba ba zai iya zuwa ya ce ka yi masa kuɗi ba to shi yasa Allah ya ce wa kafa billahi hasiba saboda Allah ya isa shi kanshi ya zamanto mai kididdigewa da lissafi ainihin wato al'amara alal imam ibn al-jawzi ibn al-jawzi ya faɗa yake cewa wato wa fi al-akl bil ma'ruf arba'atu aqwalin wajen ya ya kamata a ci dukiyar maraya ta hanyar da dace da shari'a malamai sun yi maganganu guda hudu ya ce ahaduha ɗaya daga ciki shine wannan maganan ya yi ta cikin zadul masir fi ilmin tafsir nashi a majalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da uku ya ce annahu al'akadu ala wajahil wasu suka ce abin abinda ake nufi da cin dukiyar maraya ta hanyar da ya dace idan kina juya dukiyar maraya to ki ɗauki wani abu a matsayin rance ki amfani da shi in kin samu sai ki dawo da kuɗin da haka suka ce wannan shine wa hada maruwin an umar wa ibn abbas wa ibn jubair wa abu aliya wa ubaida wa abi wa'il wa mujahid wa su suna ganin cin dukiyar maraya ta hanyar da ya dace shine ki dauki wani abin rance a cikin kuɗin ki amfani da shi in kin samu ki dawo masa da kudin ka. wannan shine abu na farko A Sani na biyu al bi miqdar al-haja akwai wannan suka ce mutum ya ci gwargwadon bukata min gairi israfin ba tare da yin banna ba wajen tafiyar da dukiyar idan yanzu misali kina fita ki je ki juya dukiyar asalin abincin da